shin kun san cewa alkur'ani ya riga ya faɗi abubuwan da kimiyya ta gano a ƙarni na 21 masana kimiyya daga sassan duniya sun tabbatar da hakan a tsawon shekaru aru-aru alkur'ani mai girma da harisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kasance jagora ga miliyoyin mutane shin zai yi waɗannan nasoshi su kunshi gaskiyar kimiyya wacce duniya ba ta gano ba sai a ƙarni na 21 A yau za mu kafa hujja da shaidar wasu daga cikin manyan masana kimiyyar zamanin masana daga sassa daban-daban na duniya da fannoni daban-daban na kimiyya waɗanda bincikensu ya kai su ga yanke hukunci ɗaya mai ban mamaki. Farfesa Keith Elmo ɗaya daga cikin manyan masana ilimin halittar ɗan adam a duniya shugaban sashin nazarin halittar ɗan adam a jami'ar Toronto a ƙasar Canada marubucin littafin Developing Human wanda aka fassara zuwa harsuna takwas. Bincikensa ya kai shi ga nazarin ayoyin Alƙur'anin da ke bayanin yadda ake halittar ɗan Adam a cikin mahaifa. Allah mai girma da buwaya ya ce a cikin suratul Muminun aya ta sha biyu zuwa ta sha hudu. Kuma haƙiƙa mun halicci mutum daga tataccen taɓo, sannan muka mai da shi maniyi cikin wuri amintacce wato mahaifa, sannan muka mayar da maniyin ya zama gudan jini, sai gudan jini ya zama tsoka, sai muka mai da tsokar ƙasusuwa, sannan muka lullube ƙasusuwan da nama sannan kuma muka mai da shi wata halitta ta daban to albarkatun Allah sun yawaita wanda shi ne mafi gwanintar masu halitta farfesa mo ya yi matakan mamakin yadda ƙur'ani ya yi bayanin waɗannan matakai dalla-dalla tun daga matakin alaƙa wato gudan jini zuwa mudga wato gudan tsoka da kuma yadda ƙasusuwa ke samuwa sannan nama ya rufe su wannan ya dace daidai da abin da kimiyyar zamani ta gano farfesa mo ya ce maganar alkur'ani ta nuna ainihin abin da kimiyya ta zamani ba ta iya cin masa ba tsawon lokaci waɗannan hujjoji ba za su iya zuwa ga muhammad sallallahu alaihi wasallam daga wurin kowa ba face allah wanda ya tabbatar mini da cewa muhammad manzan allah ne saboda wannan yaƙini farfesa mo ya amince a ƙara hujjojin ƙur'ani a cikin littafinsa wanda yanzu ya zama hanyar yada wannan gaskiya a tsakanin masana a duk faɗin duniya ba ƙur'ani kaɗai ba har ma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun ba da haske kan abubuwan da kimiyya bata sani ba a wancan lokacin farfesa joe lake simpson da farfesa tvn passot masana a ɓangaren haihuwa sun yi nazari kan wasu hadisai biyu masu ban mamaki manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗan tayi ya kai kwana arba'in da biyu a cikin mahaifa sai Allah ya aika mala'ika zuwa gare shi sai ya tsara siffansa sannan ya sanya masa ji gani fata nama da ƙasusuwa muslim ne ya ruwaito wannan hadisi sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai kowane ɗayanku ana tattara halittarsa a cikin mahaifiyarsa cikin kwanaki arba'in bukhari da muslim suka ruwaito Tsarki ya tabbata ga Allah. Kimiyya ta tabbatar da cewa siffar ɗan adam ba ta bayyana a cikin ɗan tayi sai bayan makonni shida, wato kusan kwanaki arba'in da biyu. A daidai wannan lokacin ne ake fara halittar siffofin ji da gani. Ta yaya annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya san wannan? Farfesa Simpson ya ce, yana yiwuwa addini ya jagoranci kimiyya cikin nasara, wanda ke tabbatar da cewa Alƙur'ani maganar Allah ne, Shi kuwa Farfesa Fasold ya ce, lallai ne sahihan bayanan kimiyya da Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya bayar ba za su iya zuwa ta hanyar bazata ba, dole ne su kasance wahayi ne daga Allah ya jagorance shi zuwa ga wannan gaskiya. Yanzu kuma za mu kalli fannin ilimin ƙasa. Farfesa Alfred Krona, babban masanin ilimin ƙasa daga Jamus, an tambaye shi gaba da tarihi da kuma makomar yankin Larabawa. Farfesa Alfred Corona ya tabbatar da cewa a dacin yankin Larabawa cike yake da ciyayi da koguna, kuma yi hasashen cewa zai iya komawa haka a nan gaba. Amma abin mamaki shine, an riga an faɗi wannan shekaru dubu ɗaya da da suka wuce. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Tashin alƙiyama ba za ta zo ba, har sai ƙasar Larabawa ta dawo ta zama makiyaya da koguna. Muslim ne ya ruwaito shi. Farfesa Krona ya ce, yanzu yana yiwuwa manyan hanyoyin kimiyya su tabbatar da abin da Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa. Na yi imani cewa abin da Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya sanar da mu ba zai iya zama mafacewa hayi daga Allah. Farfesa Mashal Johnson, masanin halittar ɗantayi, ya tabbatar da daidaiton kwatancen Alƙur'ani cewa ɗantayi a lokacin da yake tsoka yana da sassa da suka kunshi halittu da sassa da ba su kammala ba kamar yadda alkur'ani ya faɗa sai farfesa johnson ya ce babu abin da zan faɗa face muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan allah ne farfesa yoshihide kozai masanin ilimin taurari da ƙasar japan bayan ganin ayin alkur'ani game da sararin samaniya ya yi mamakin yadda alkur'ani ya ƙunshi sayan bayanai game da sararin samaniya sai ya ce na yi mamakin samun sahihan bayanan taurari a cikin alkur'ani hakan ya tabbatar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da ilimin komai farfesa gerald gorinja masanin kimiyyar ɗan ɗantaye ya ce babu wani littafi da ya taɓa bayanin halittar ɗan adam a cikin mahaifa dalla-dalla kamar alkur'ani Wataƙila shaida mafi ƙarfi ta fito ne daga Farfesa Tejatat Tejasen, masanin likitanci ɗan ƙasar Thailand. Bayan shekaru biyu yana nazarin Alƙur'ani, wannan gaskiyar ta canza rayuwarsa har abada. Farfesa Tejasen ya ce, Wannan ya tabbatar mini da cewa ayoyin Alƙur'ani sun zo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga mahalicci masanin komai na gamsu cewa Alƙur'ani furuci ne daga Allah sai ya fita kalmar shahada. ya ce yanzu ni musulmi ne Shin zai yiwu duk waɗannan bayanai na kimiyya waɗanda aka gano su kwanan nan su kasance a cikin littafin da aka saukar shekaru 1400 da suka wuce ta hanyar bazata? Shin zai yiwu mutum ɗaya, wato Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda bai iya karatu ko rubutu ba, ya rubuta wannan gaskiyar da kansa? Amsar a bayyana take ga masu zurfin tunani. Waɗannan shaidun daga manyan masana kimiyya na duniya sun nuna abu guda. alƙur'ani mai girma ba maganar mutum ba ne wani binciken ya fi burge ku halittar ɗan adam ko ko binciken sararin samaniya ko ko mu'jizan manzon Allah gaba da yankin Sahara Larabawa mun gode da kasancewa tare da mu ku yi subscribe like da share don samun ƙarin bidiyoyi ma'assalam